ni ce dai ta kunna na ƙara dawowa. Kar ku gaji da Ina fahimtar da mutane ne akan abin da ya kamata su fahimta. Yau na zo ne akan maza. Maza wai me ke damun ku? Wai sai ka ga namiji yana da mata amma yadda zai mata ma tayi filin bai iya ba. Me yake kawo wannan matsala? ya kamata a ce namiji in har ya kai namiji ya san yadda zai taɓa macen shi ba wai ka zo ka kwanta da mace kawai ka cikin dai shi ne ba a'a ya kamata ka bare wa ka romancing ka sha ka sha ka shata sosai yadda sai ka cire mata duk wani sha'awa yanzu maza sai ku ga wai in sun kama nonon mace kawai fita fita kamar za su ci da a'a ba haka ake yi ba ana so in mace ta kuɗin nan suna na ne na so muku da wani sabon bidiyo na cin dole to ɗan uwana mata har yanzu ba ku san yadda za ku yi wa namiji a kan yanayin yadda za ku ci dole ba ya kamata mace ta iya yadda za ta yi har ta sa mijinta yayin yi nizin da wuri saboda kun san shi namiji yana son romance kafin komai yana son romance namiji ya ji tun iya soyayya sosai a ranar ya ji daɗinta sosai ta fari mace in tana so ta fara kama mijinta a hannu ta saba mai da sokin ta saba mai da yadda zai ji daɗinta sosai sosai misali kamar idan mai gidanki ya dawo cikin gidanki bayan kin sauke shi da duk abin da ya kamata idan har kina sha'awar shi ya kamata ki fara janyo shi jikinki ki fara nuna mai kina rungume shi kina sha mai nono kina kitson ɗin shi daga nan zai fara kawowa in ya zo wuya daga nan sai ki kama kan nonon shi ki sha ki sha ki sha ki sha sha fa ba wai irin mai zafi ba ki sha shi a hankali a hankali a hankali a hankali in kika sha shi a hankali sai ki kama boran shi Soki, sautin tunanin soki yana na daɗi ira yana miƙo wani ɗan kuka a a kenan masu na ƙara saba daga nan sai ki kama shi ki rungume shi ki mai kitson yadda zai ji daɗin ki daga nan sai ki kama boran ki boran shi kina sha kina sha kina sha kina sha daga nan za ki ji ya shiƙe ya miki wani kuka ya iyo ya zillo daga nan lokacin ke ma kin kawo ruwa sai ki fara taɓa shi kina shafa mai ko ina kina bura mai kunne yana jin daɗi a hankali kina gasar kunnen a hankali a hankali a hankali ya nizo har ya kawo na sunana ne ke to har a yau mata kuna bani mamaki kamar yadda za a ce ko kuna mata, matan aure amma sai ku gani mazajenku suna zuwa waje suna yin suna zinace da mata. Me ke kawo wannan matsalar? Ana ganin wannan matsalar kamar daga ku ne. Ya kamata a ce mace ta san abin da mijinta yake so kamar yanayin kwanciya. Akwai matan da kwata-kwata su a rayuwarsu burinsu kawai idan mutum ya zo da sha'awar shi kawai ya fica-fica ya tashi a yar uwata ya kamata a ce kin yi style style wanda zai ruɗi mijinki ci kala kala ne akwai ci wanda za mijinki zai ci ki a kwance akwai wanda za ki mai goho akwai wanda za ki buɗe mai shi ga su dai kala kala ne to ya kamata 'yar uwata ki san irin cin da za ki koya mijinki saboda ko da ya fita waje ba zai ga ya sha'awanta ba. For example, mata yawanci yanzu su dai kawai burin su in caccaka kawai shi ke nan to a anu Ko da mijinki ba shi da ƙarfin sha'awa ke za ki samar wannan ƙarfin sha'awan a jikin shi lokacin da ya taho ki buɗe mai shi. kina mai ɗan kuka kina ah ah kina buɗe mai shi yana shigarki, yana shigarki, yana shigarki a hankali a hankali ki cire mai kema ki hau kan shi ki buga shi ki ci shi ki ci shi ki ci shi ki sauka ki tala mai ƙafafuwanki ki buɗa mai ƙafafuwanki ya hau tsakiya ya ci ki ya ci ki. ki buɗe mai shi ki turo mai shi ya buga gurin ya buga gurin sai da ki ce na miki kuka ta daga kanki ba nan ƙara ba amma yanzu duba yin haka ku dai kawai fica fica an hau an sauka mata ya kamata a gyara kunun ce ta dai na ci na ƙara dawowa akan maza harijai akwai maza harijai wanda mata ba sa gamsar da su to abin da ya kamata ku yi wa mace irin ku ku fara yi mata romancin sosai sosai in kuka yi mata romancin kafin ta kawo kafin ta releasing lokacin ku kuma kun fara biyan buƙatar ku saboda ita mace ba kowace mace take ɗauka hariji to kun gani idan kuka yi mata romancin ba ku ta cin gindi ku ta cin gindi ita ma macen sai ta gaji ku fara sha mata nono a hankali a hankali kuna yi mata romancin a hankali a hankali sannan sai ku fara cin ta a hankali a hankali kar ku bari ta kawo in ta kawo akwai matsala tun kun san ku hariya ne in kuka fuskanci za ta kawo to sai ku ɗan dakata kuna shafa ta kuna sha mata nono kuna yi mata romancing sosai har kai releasing daga taku